الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu saduwa a wannan yammaci da lahadi hudu ga watan sha biyun shekara ta dubu da dari hudu da sha tara bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da yammaci na ashirin da ɗaya ga watan uku shekara ta dubu da ɗari tara da kuma tafa'in da tara don ci gaba da karatun littafin muke ta tauhid wannan kuma shine darasi na talatin da hudu haka ne ko babu man jahada shay'an min asma'illahi wa sifat wannan babi da muke magana a kansa babi ne da yake magana kan man jahada shay'an minal asmai was sifat babun da yake magana kan wanda yayi musun wani abu na sunayen Allah da siffofinsa an gane ko domin asalin imani wadda imani ke ginuwa a kai shine imani da Allah ta'ala shi ko imani da Allah ta'ala ya kunshi al'amurra kamar haka farko imani da kasancewarsa samamme akwai shi na biyu imani da kasancewarsa shine rabbu mahalicci mai kuma kulawa da halitta din na uku imani da kasancewarsa shi kadai ya cancanta a mata bauta na hudu imani da sunayensa da siffofinsa idan aka ce wane ya yi imani da Allah ana nufin ya yarda da Allah ta waɗannan bangarorin guda hudu kasancewar Allah samamme kasancewar sa rabbu kasancewar sa ilahu kasancewar sa lahul asma'ul husna wa sifatul ulya cewa yana da sunaye madaukaka yana da sifofi madaukaka sunaye mafiya mafiya kyau sifofi madaukaka yayin da mutum bai yarda akwai Allah ba bai imani da Allah ba in ya yarda akwai shi samamme amma bai kadanta shi ba ta fuskar rububiya shi yana ganin Allah na halitta wani ma na sai Allah halitta Allah na jibanta nauyin kulawa da wani sashi na halitta wani sashin kuma dan suke yi kaga ya sanya ma Allah kishiya cikin rububiyya kenan ko ya yarda Allah kaɗai ke da rububiya amma ya sanya masa kishiya ta fuskar yi masa ibada uluhiyya kenan ko ya kasance ya yi inkarin wani suna cikin sunayen Allah yace shi ya yarda akwai Allahu amma bai yarda ba da Ar-Rahman bai yarda ba da Ar-Rahim ko Al-Malik ko Al-Quddus ko As-Salam kaga wannan yayi inkarin suna ne cikin sunayen Allah ko yayi inkarin wata sifa cikin sifofin Allah kamar yayi inkarin daidaituwan sakan al'arfi yace ni ban yadda ba daidaita kan al'arfi kamar yayi inkarin kasancewar Allah yana da hannu kamar yayi inkarin kasancewar Allah yana da ido kamar yayi inkarin kasancewar Allah mai ji ne ko kasancewarsa mai gani ne da sauransu idan mutum yayi inkarin waɗannan al'amura har yanzu ya karya kashin bayan imani da Allah ya kafirce mu ubangiji kenan kun fahimta da kyau yanzu imani da Allah ya kunsa al'amura guda nawa hudu imani da sa samanne imani da rububiyarsa imani da uluhiyarsa imani da sunayensa da kuma tufofinsa to yanzu nan gudun zai magana akan sunaye da sifofi saboda galibin abin da malam ya tabbatar mana a babukan baya daga farkon littafi zuwa inda muka tsaya abin da ya tabbatar mana imani da kasancewar akwai Allah imani da kasancewar Allah ke kashewa da rayawa rububiyya kenan imani da kasancewar shi kaɗai ake yi bauta ba a sa masa kishiya yanzu nan zai taɓo wani bangare na tauhidul asma'i wa sifat babu man jahada babin da yake magana dangane da wanda ya yi nufin shay'an wani abu min al-asma'i na sunayen Allah sifati da sifofi to sai malamai suke cewa al-juhud a da an ce jahada fi limadi al-juhud shine mazdarin kalma din shi al-juhud iri biyu ne an gane ko al-juhud ma nasa inkari to shi inkari din nan iri biyu ne an gane ko imma dai ya kasance wato inkari na karyatawa ko kuma inkari na tawili inkari na karyatawa Allah ya ce sunansa ar-Rahman ar-Rahim a cikin Al-Qur'ani la ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim ya ce sunansa al-Malik al-Qudus sai mutum ya san ban yadda ba ar-Rahman ba sunansa bane al-Malik ba sunansa bane al-Qudus da as-Salamu duk wannan ba ta cikin sunayensa inkari na me kenan na karyatawa mutum ya yi inkari na karyata sunan Allah kenan ko ya inkari na karyata wata sifa cikin sufofin Allah to wannan duk wanda ya wannan ya kafirta ya bar musulunci kun gane ko na biyu inkari ta'wil yayi inkari na tawili menene inkarin tawili wato ya karkatar da lafazin da ke ɗauke da siffar Allah zuwa wata ma'ana wadda ba ta dace da harshen larabci ba wanda shi larabci da shi Allah ya saukar da alkur'ani misali ubangiji ta'ala ya siffanta kansa cewa yana da ido har yana cewa jirgin ruwan da ke dauke da annabi nuhu da mutanensa tajri bi a'yunina jaza'an liman kana kufir wannan jirgin ruwa Allah sai tana gudana akan idanunmu abin nufi tana gudana karkashin kiyayewar Allah da kulawarsa yana kallanta da idanunsa to sai wani yazo ta idan muka ce ayun Allah na da da ido bai dace ba amma mu karkatar da ma'anar sai a ce tajri bi ayunina bi ma'ana tajri bi aradina wannan jirgin tana gudana a karkashin falalar kasar mu farfajiyar kasar mu wato kenan ya inkarin me inkarin na tawili kenan yayi tawilin ido da me cewa kasa ake shi kamar Allah ce bal yadahu mabsuta fa li yunfiqu kayfa yasha bal ubangiji Allah yana da hannaye guda biyu mabsuta fa ni waɗanda suke shimfide yake yin baiwa da kyauta da su baya gajiyawa yunfiqu kayfa yasha yana ciyaswa yana yin kyauta da baiwa gurgurdan yadda ya so sai wani zai ce a a idan muka ce yana da hannaye guda biyu mun kwatanta shi da dan adam da haka ya dahu din nan ba hannaye ake nufi ba abinda ake nufi sama da ƙasa kun fahimta da kyau ko abinda ake nufi da ya dahu ana nufin ni'imomi domin alyadu ni'ima kenan ya dahu wato ni'imominsa guda biyu ko ya dahu ya ce kudura sa guda biyu ya ce yadda abinda ake nufi da yin kudura kenan kada wannan bai musun waɗannan sunayen ba bai musun wannan safar ba amma ya yi ne ya yi musun ma'anarsa ya yi musu ma'anarsa da aka sai inkari da tawili shi inkari na farko inkari kazi mun riga mun duk wanda yake ba zai kwana ko yayi cikin musulunci ba to amma shi inkari tawili malamai suna kasa shi gida biyu suka ce idan mutum yayi tawilul lafazi da ma'anar da kwata kwata ba ta zawa a larabci cewa lafazin yana daukan wannan ma'anar to shi ma daidai ke da inkari kazi kamar yadda muka ce tajribi a ayunina wanda ayun jam'i na ayin ayin yana nufin ido sai mutum yace tajri bi aradina wanda aradi jam'i na al-ardu al-ardu na nufin kasa babu yanda za a larabci al-ainu bi ma'anar ardi ba zai taɓa yiwa ba ko yace bal yadahu mabsutatani yace mabsutatani yani as-samawati wal ardu sai zanto al-yadu bi ma'anar samawat wal yadu bi ma'ana al-ard yadahu yani as-samawati wal ardu kaga babu yanda za a yazu bai zo da ma'anan as-sama ko yadu bai zo da ma'anan al-ardu a cikin larabci da aka wannan ma daidai yake da inkari ne ne na takzi kun gane wannan da gaske amma idan mutum yayi tawili zuwa ga abin da a iya karɓar sa a larabci duk da cewa ba shi ayar take nufi ba amma a larabci ana iya karɓar sa to wannan ba a cewa ya kafirta sai a yi masa bayani sai a isar masa sako a yi masa bayani a faɗakar da shi yana nan a matsayin dan bid'a amma da dama suka ce bai kafirta ba shine suka ce kamar mutum ya fassara yadu da ni'ima dan a larabce larabawa sun saba su fassara yadu da ni'ima wani lokacin amma da an ce yadu daidai daga cikin ma'anarta mafi shahara shine hannu amma tana daukar ma'anar ni'ima din wani lokaci kamar da wani ke cewa wa kam li zalamin layli indaki min yadin tuhaddisu anna al-manawiyyata takzibu yake magana ga masoyiyarsa yake cewa ya so da dama a cikin dare na ga baiwa da kyauta a wurinki mai tarin yawa wanda baiwar da kyautar da ke nuna min manawiya ƙarya suke yi manawiya waɗansu mabiya addini ne da suke cewa dare yana kunshe da sharri ne baya kunshe da alkhairi kun bayin da ko suka ce babu alkhairi ko da ke ɗaya cikin dare sharri ne tsaba to sai suke jingina alkhairi zuwa ga yini sharri su jingina ma dare sai yake cewa to ƙarya suke yanzu ke kin ƙaryata su dan na ga alkhairan ki cikin dare masu tarin yawa wanda ba za su kirgu ba irin wanda ke nuna manawiya ƙarya suke shine wa kam li zalamil layli indaki min yadin tuhaddithu anna al manawiyata takribu ga masu karatun adam wato kenan kaga wannan ya nuna al yadu tana zuwa da ma'anan me ni'ima to idan mutum ya tawilin wata aya da ke ɗaukunsa da siffar ubangiji zuwa ga wani abu wanda a larabta ta iya daukan wannan to wannan suka ce bai kafirta ba amma da zaran yayi tawili zuwa ga ma'anar da ba za ta daukan wannan ba suka ce tawilinsa ba a kiransa tawili sai da ake masa taharif abin da ya daidai da abin da yahudu suka yi ne ya harbi kunan kalima amma wabi'iki wanda shine tabdilu kalamillahi Allah ta'ala yuriduna an yubaddilu kalaman Allah ta'ala to wannan sai zanto gaba ɗaya idan mutum yayi baya cikin musulunci Allah ya tsare da haka dai babban abin da muke so mu gina a wannan babi wajibi ne ga dukkan musulmai maza da mata mu imani da sunayen Allah mu imani da siffofin Allah gaba daya duk abin da Allah ya rada maka kansa suna da shi cikin Qur'ani ko a cikin hadisi ingantacce daga manzon Allah ya zama tilas mu gaskata me yadda suna ne na Allah duk abin da Allah ya siffanta kansa da shi cikin alkur'ani ko cikin hadisi ingantacce daga bakin manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zama tilas mu imani da wannan sifa a matsayin sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma ku gane sunan Allah da siffar Allah ba a tabbatar da shi ta fuskar ijtihadi sai abin da nassin qur'ani ya tabbatar in nassi ya tabbata kaza sunan Allah ne kamar Allahu ar-Rahmanu الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر duk waɗannan menene sunaye ne na Allah saboda me tabbatuwar wannan cikin ƙarshen surutul hasari al-khaliqul bari'ul musawwir duk wannan al-khaliqu da al-bari'u da al-musawwir sunaye ne na Allah dan sun tabbata da duk a cikin ayoyin alkur'ani mai girma al-azizul hakim as-sami'ul basir al-alimul kabir al-afuwul ghafur dukkan waɗannan sunaye ne na Allah bi dalili me saboda sun tabbata cikin Qur'ani to sai mutum ya tabbatar da shi amma ta hanyar ijtihadi ka ce sunan Allah as-sami'u ko a ce to ina as-sami'u cikin Qur'ani ko hadisi babu Allah bai ambaci kanshi ba da suna as-sami'u cikin Qur'ani ko hadisi to sai zan to bai dace ka cewa Allah as-sami'u ba sai dai a babin ba da labari wane ne ya san'anta sama da kasa sai ka ce me sani uha wallah wanda yi su shine Allah anan labari kake barwa ba suna karka da ba suna Allah allazi atqada kullu shay innahu khabirun bima taf'alun nan babul akhbar ne ba babu tasmiya bane ba akwai bambanci tsakanin nada suna da ba da labari an fahimta ko akwai bambanci tsakanin rada suna da bada labari ba haka baya halatta rada ma Allah suna sai abinda Allah ya tabbatar ma kansa cikin Qur'ani ko hadisi ingantacce kamar baya halatta baya Allah wata sifa sai abinda Allah ya tabbatar wa kansa na sifa cikin Qur'ani ko hadisi ingantacce wannan duk yana da kyau mu fahimce shi a babul asma'i wa sifat baya ga haka mu fahimta cewa akwai bambanci tsakanin sunayen Allah da sunayen bil adama sunayen Allah suna ɗaukan ma'ana biyu ne suna cin gashin kansu a matsayin suna sannan suna kunshe da sifa don haka suke ce musu a'lamun wa awsaf a'lamun bi itibarin wa awsafun bi itibarin akar sunayen Allah sunaye ne ta wani bangaren siffofi ne kuma ta wani bangaren idan ka ce ar-rahmanu suna ne ar suna ne kuma nan take ar-rahmanu yana kunshe da sifa shine kasancewarsa mai rahama almaliku yana kunshe da sifa shine kasancewar sa mai mulki as-sami'u yana kunshe da sifa shine kasancewar sa mai mai ji al-basiru yana kunshe da sifa shine kasancewar sa mai gani kaga al-basiru suna sifa dan take yayin da suna yan adam ba lalle ne su zanto haka ba domin mu idan muka tashi kallo kawai kalma muke kallo a sa masa suna tahir ila a lokacin yana da janaba amma za mu ce ya tahir kuma ba za a yi mana inkari ba sai mu ce ai kalman tahir gundugulan suna ne bai kunshi ne ba bai kunshi sifa ba a ce masa ya hasan kila mummuna ne hasan kuma na nufin kyakkyawa a ce ya nazif sunan bawan Allah nazifi nazifa a larabta mai tsafta kila wannan kuma kazami ne a ce masa ya jawad mai kyauta kila kuma shi marowaci ne an fahimta ko da haka sunayen bil adama ba a hararo mai ma'ana ba a hararo ba ada kawai ana daukan lafazin ne wanda za a ce wane ka ansa amma ba lalle bane ba abinda sunan yake nuna wani siffa ya zanto mai sunan ya siffanta da ita amma Allah ko ba haka bane ya sunan nashi ne kuma duk abinda sunan ya kunta na siffa kuma Allah ya yi ya siffanta da shi da haka sai ka ce sunaye ne sai ka ce kuma wato a siffofi ne shi yasa suke cewa mutaradifatun wa mutabayinatun asma'ullahi ta'ala mutaradifatun bi itibarin wa mutabayinatun bi itibarin akhar menene ma'anar fadin su mutaradifatun at-taradifu shine an yaktalifa al-lafzu wa yattahid al-ma'na lafazi ya ta babban amma ma'ana dai ar-rahimu ma'anarsa daban da al-maliku الملك معناه دبان دا القدوس القدوس معناه دبان دا السميع السميع معناه دبان دا البصير amma dukkanin su kuma na wane ne na Allah ne kaga taraduf kenan lafuzan sun sha banban amma abinda suka sha nufi sifa a lafuzan daban-daban amma suna nuna me abu daya to idan ka ga dama shine sai ka ce musu mutaradifa kasancewar suna nuna abu daya mutabaina kasancewar kowace sifa kuma daban da yar uwarta an gane ku to shine mutaradifatun wa mutabayinatun kuma sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ba sa kididdugowa da wani adadi sananne yawan su ya fi karfin a kirge su sun fi karfin a ce ɗari ba ɗaya ne casa'in da tara hadisin da ya tabbata wanda yake cewa inna lillahi tis'atan wa tis'ina man mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala janna cewa Allah na da sunaye casa'in da tara ɗari ba ɗayan da duk wanda ya haddace su ya kiyaye su zai shiga aljanna baya nuna cewa sunayensa casa'in da tara ne kadai ko ɗari ba ɗaya ne kadai saboda me saboda ya tabbata a cikin hadisi manzo Allah na cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmi ghaibi indak wannan hadisi Imam Ahmad da Imam Tabarani sun rawaito shi hadisi ne ingantacce annabi ce ya Allah ina roƙonka da dukkan sunan da yake naka ne karɗa ma kanka suna da shi ka saukar da shi cikin littafin ka ko ka sanar da shi wani bawa cikin bayin ka manzanni kenan ko kake banta da shi cikin ilimin gaibin ka wai zai gano adadin kenan tunda abin da Allah ke banta da shi cikin ilimin gaibin sa kenan ko wani cikin annabawa bai sanar ba to ya za a san shi kenan a ce ya fi da tara. amma wancan hadisi me ma'anarsa Allah na da sunaye ɗari ba daya wanda yake zai shiga aljanna abinda hadisin yake nufi wato ku kalli jumlar larabcin inna lillahi tis'atan wa tis'ina man mi'atan illa wahidatan man ataha dakhala aljanna idan ka dauki jumlar man ataha mawsulatun bima qablaha la mafsulatun anha ba wai jumla sai mafsula mai zaman kanta ba abin da yake nufi Allah na da sunaye ɗari ba ɗayan da wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna ba wai ta yana da sunaye ɗari ba tsaya labari ya tsari wanda yake ya zai shiga aljanna kaga jumla ta biyu kenan ba haka ake nufi ba kamar kai ne ka ce ina da kuɗi naira dubu ɗari da saba'in na maka wannan na nufin kuɗin kenan amma wanda kace bance su dan biyan kujera su kenan amma ba nufin ba yana nufin akwai waɗansu kenan kila waɗanda ka biya kujerar maka da waɗanda suka yi saura wanne ne fi yawa inda suke kuma suka biya ke to kamar haka ne shine abin da suke cewa alwasul wal fasl a ilmin balaga in ba da larabci ba qur'ani da hadisi duk ba za a iya fahimta su daidai ba yanzu kaga idan idza wasalta al jumlata al ula bil jumlata al thaniya ittaba al ma'ana idza fasalta al jumlata al ukhra an al ula shikenan kasabal ma sai ya kasance ma'anan ba shi ake nufi ba shine yake ta alwakul wal fasl da mutallaqat al-wasl wal fasl a ilmin balaga kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi tu'minuna billah ata'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil أتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله دعك كنتم خير أمة أخرجت للناس لا باري يكالي أنا gurin ta yadda ta amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah jumla tun da zaman kanta ko a suke da juna eh haɗe suke da juna ma'ana kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kasancewar ku ku ne mafi fita al'umma da aka fitar a duniya dan kuna umarni da kyakkyawa kuna da mummuna kuna ne imani da Allah da zaran ba ku umarni da ba ku da mummuna ba ku imani da Allah khairiyya din nan za a ce muku gudun ummatin idan a ce farko da ta biyu haɗin suke da juna da araba suke ba inda araba suke da sai to khairiyya din kawai dan ka zo a wannan zamanin ko baka imani ba kana cikin khairu umma wanda la yaqulu bi zalika aqilun ba wani mai hankalin da zai faɗa haka ba ma ya malami ba mai hankali ma bai kamata ya faɗa haka ba bayan duk mun fahimci wannan mu koma babu man da sai an min al asma'i was sifat babin da yake magana kan wanda ya musun wani abu na sunayen Allah da siffofinsa وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن دفد الله تعالى ديت وهم يكفرون بالرحمن تو كافرسنا كافر تي وسونا الرحمن قرطم آرسيني كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو alaihi tawakkaltu wa ilaihi mata wannan aya tana cikin ayoyin suratul ra'd Allah ce kazalika arsalnaka kamar haka ne muka turo ka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun cikin wata al'ummar da kafin ta wadansu al'ummai sun zo sun tafi an turo ka cikin al'ummar karshe kafin ta an yi al'ummatai barkatai sun zo sun tafi mun turo ka ne litatluwa alaihim alladhi awhayna ilayka dan ka karanta musu abin da muka yi wahayinsa zuwa gare ka wa hum ga su kuwa halin kasancewarsu yakfuruna rahman suna kafircewa ar-rahman wannan wata sifa ce daga cikin siffofin kafiran makka sun yarda da sunan Allah Allah amma ba su yarda da sunansa ar-rahman da haka kamar da sababin ayar zai zo waɗansu malamai suka ce sanadiyan saukatta shine kafirai suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan zai addu'a yana cewa ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahman wato ya Allah ya Rahman sai suka dauka Allah daban kuma Ar-Rahman daban sai suka ce arafna Allah lakinna la na'rifu Ar-Rahman sun yadda da Allah amma Ar-Rahman ba su yadda da shi ba wa idza qila lahum isjudu lir-Rahman qalu wa man Rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura idan aka ce da su ku yi su daga rahman sai ce san mai yadda da shi ba kaga suna inkarin mai kenan ar-rahman wa hum yakfuruna bir rahman wadan suka ce a'a babban abin da ya faru shine lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rubuta sulhu da Quraishawa a shekaran da aka yi sulhul Hudaybiyya wato manzon sallallahu a cikin takaddar sulhu ya fara rubuta bismillah bismillahir rahmanir rahim sai suka ce eh mun san Allah amma da Ar-Rahman da Ar-Rahim ba mu yarda da shi ba goge ka ce bismika Allahumma nan muka yarda amma Ar-Rahman da Ar-Rahim mun ki da aka ta Allah ce wa hum yakfuruna bir-Rahman amma abinda wannan zai nuna surar Hudaybiya an yi shi a shekara ta shida kenan bayan hijira wanda suratul Ra'd kuma gaba ɗayan ta makkiya ce gashi tana maganan cewa wa hum yakfuruna bir-Rahman da aka da dama suka rinjayar da cewa kamar an sace da kafirai ga su kafirai yayin da suke cewa yayin da suka saurari annabi na cewa ya Allah ya Ar-Rahman suka ce sun yi da Allah ba shi da Ar-Rahman ba shine Allah ya ce wa hum yakfuruna bir Rahman saboda haka yana mai da su gare su abinda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ke nufi yanzu kafirai a nan gurin sun yi musu wani suna ne daga cikin me sunayen Allah sai Allah ya sa musu suna me kafirai to yake nufin kuma ka da a ce mutum zai yi musu daga wata sifa daga cikin sifofin Allah shi ma me ya shiga ciki dan Allah ce wa hum yakfuruna birrahman ba wai kalmar ar-rahman din gani ba inda ar-rahim ma suka yi musu hukuncin ɗaya ne ɗan as-sami'u suka yi musu hukuncin ɗaya ne ɗan al-basiru ɗan al-maliku ɗan al-quddusu da hukuncin ɗaya ne kamar yadda in sifa ce suka yi musu kamar sun yi inkarin istira'in ta alal arsi kamar sun yi iskarin saukarsa kamar sun yi inkarin kaza in wannan ne ma suka inkarin da hukuncin ɗaya ne dan wa hum yakfuruna bir rahman fadin dubiya ta fi su Allah ce kul huwa rabbi ka ce musu Allah shine ubangiji na la ilaha illahu babu abin bauta bisa ga tantanta sai shi alaihi tawakkaltu gare shi kadai na dogara wa ilaihi matabi wa ilaihi matab kuma zuwa gare shi ne tuba na ke tabbata komawa gare shi take tabbata متاب أصلي أقول المتكلم وإليه متابي فحذفت للتخفيف فأك الشافتة وند متاب مصدرين من التوبة دا المتاب دا التوبة دم أنفر ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا دا المتاب دا التوبة دم أنفر مصدر ميمي وهم يكفرون بالرحمن التي سنة بجري مسونا الرحمن to kuma yadda haka ne kuma in suka bijire masifar ar-rahman da haka da yawa daga cikin malamai magabata suka kafirta jaham ibn safwan wani dan bid'a da yazo yace Allah yana da sunaye amma ba ya da sifa yace ar-rahman suna ne kawai idan an ce me ma'ana sai ce ba ya da ma'ana yana inkarin siffantuwa Allah da rahama as-sami'u suna ne kadai idan an ce ma'anarsa sa ji ce in baya ji al-basiru suna ne kadai me ma'anar sa mai gani ce in baya gani yanzu shi ya zan to karkashin wannan wa hum yakfuruna birrahman da haka da yawan su suka bada da fatawa da kafircin sa har ibn al-qayyim ke cewa sama da malamai 50 cikin magabata sun kafirta jami'in bin safwan dan ya inkarin sufofin Allah kun gane babbar matsalar ku dan ya inkarin sufofin Allah ta'ala وفي صحيح البخاري يا تبت سكن صحيح البخاري قال علي علي بن ابي طالب يحدث الناس بما يعرفون kai wa mutane magana bima ya arifuna da abin da zai iya yiwa su san shi A turiduna an yukazzaba Allahu wa rasuluhu shin kuna son a karyata Allah da manzansa ne Ali na bi Talib ce ku yi wa mutane magana bima ya arifuna da abin da zai iya yiwa su san shi zai iya yiwa su fahimce shi wai ba wani nufin da abin da suka sani ba dai da an ce faɗa musu abin da suka sani ya zama hasilul hasil kenan yanzu anan a ce gaba ɗaya kun karanta babin alwala kuna tsammanin gobe za mu shiga babin taimama sai na sake zuwa na ce babin fil wudu'i na sake faɗin abin da na jiya wace gari babin fil wudu'i na sake zuwa abin da na ce karan jiya wace gari haka dan Allah waye zai iya jura ya zo su uku <laughs> a ce hadisun nasa bima ya arifuna kai wa mutane magana da abin da me zai iya yiwa su fahimta ba wai abin da suka sani ba galibi wani kwakwara shi a gaba haka yake nufi ba da abin da zai iya yiwa su gane shi to ne suka ce Ali bin Abi Talib yi amfani da wannan kalma ne dan a zamaninsa sa yan bid'a sun fara kunno kai waɗanda suke inkarin waɗansu al'amura da suka shafi sifofin Allah ko sunayen Allah ko waɗansu al'amura da suka shafi kadara da menene da sauransu to sai ya kasance akwai awamun nas wanda wannan yan bid'a sun riga sun fara luskarsu ko ma sun musulunta a hannun yan bid'a wanda wato ainihin idan ka zo za ka koyar da su gaskiya za ka faɗa abin na gaskiya amma saboda bid'a ta kama zukatansu ba ta iya fahimtar sa to shi ne bin na Talib ke gargadi ga masu wazi ke gargadi da malamai masu karantarwa ku faɗa abin da a iya fahimta aturidu aturid atuhib aturiduna an yukazzaba Allah wa rasuluhu shin kuna sa kada ta Allah da manzon ne ma'ana ko da abu gaskiya ne kar ka kawo wa mutane shi kwatam cikin kalma ɗaya ko bi kai sunu ka wuce an fahimta ko a'a ka kawo shi bit tadrij a mataki mataki baya da haka idan ka kawo ka yi amfani da kalmomi wara-wara yadda za ka isar da saƙon ka buga misalai yadda za a gane duk wanda ya kawo abu a mataki mataki sannan ya kawo shi da kalmomi wala-wala ba zaurancen zance ba ba zaurancen magana ba sannan kuma ya nutsa wajen yalwata bayani da buga misali ka ya bi matakin da in an bi shi za a iya fahimta amma da ya kawo shi kwatsam ya yi shirin ya kyale jimar ya wuce kaga sai wani ya karyata abin da yake na gaskiya ba dan bai yadda gaskiya ba ce dan kai gajiyawar wajen ne. wajen bayani ko dan gajiyawar ka wajen baka kawo misalai ba da zaka iya isar da wannan sako gari tare fahimta da aka sai zama tilas da mai wa'azi da malami mai karantarwa yayin da duk zai kawo wa mutane wani bakon hukunci da ya shafi aqida ko ya shafi hukuncin fiki ko ya shafi kowace irin matsala ce matukar mutane sun jahilci wannan abu ta yadda in an faɗe shi cikin kalma ɗaya biyu an wuce sa iya karyata ma sai ba su yadda da shi ba saboda nisan su da ilimi to ya zama tilas mutum ya yalwata bayani ya yalwata misalai ya yi amfani da kalmomin da za su iya sa a karɓa gaskiyar da ya zo da ita ne ma'anan haddisun nasa bima ya'rifuna yani haddithuhum bima yumkinu an arifu ku musu bayani da abin da ya iya yi wa su gane ne ta hanyar misalan ku da sauransu ba wai na nufin a mutane abin da suka sani ba dan faɗa mutane abin da suka sani babu wani sabon abu kenan saboda waɗansu na kafa hujja da irin wannan maganganu su ce yanzu bai kamata a yi magana akan tauhidi ba saboda mutane ba su san wannan ba kar a yi magana kaza wannan mutane ba su sani ba sai dai ka faɗa musu sarki alwala wanka to ko karshen idan ka shiga inda za ka yi magana kan sunna sai ka samu kun saba da su dan za a zo wajen sarki misali alfaltu wannan kado idan mutum ya je bauli yayi ta matsewa yayi ta matse gabansa ka ce masa wannan baya cikin sunna sai an ce ka kawo mai sama abu dan shi ya saba an ce za a asfaltu da wannan karo za a matse za a jijjiga za a yi menene ibnu taymiya yake cewa shi bawali a cikin mafitsara tamfar nono ne a hansar dabba in ka kyale shi kadai baya dagowa in ka matsa fa ba zai daina zubowa ba to haka bawali inda zaka tsaya kai minti goma kana matsawa sai ya fito ce wannan matsawar baya cikin me sunna Abinda ake so kayi tsugono kayi ka samu kanka cikin yanayin da za ka sakan wa mafitsararka dama duk abin da ke ciki ya gama tsiyayewa sai ka wanke ka tashi ba sai ka yi tsalla ba ba sai ka hau mata takala ka doro ba ba sai ka yi tsari ba ko gyaran murya wannan duk bidoyi ne ma an zarallahu biya min su saboda haka shine ma'anar haddisun nasa ma ya arifuna a turiduna an yi kazzalallahu wa rasuluhu wa rawa abdurrazzaq amma amarin an ibn an abihi an ibn abbas annahu ra'a rajulan intafada lamma sami'a hadisan an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi sifati istinkaran lidhalika فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه عبد الرزاق الصنعاني يا حديثي عبد الرزاق شيني ابن همام الصنعاني babban malamin hadisi a kasar Yaman ya yawaita riwaya daga wajen Ma'mar shi ko Ma'mar shine Ibn Rashid al-Azdi al-Harani yana cikin ɗaliban Muhammad Ibn Shihab az-Zuhri ɗaya daga cikin malaman Imam Malik Ibn Anas shi Ma'mar ya karɓo hadisi daga Ibn Tawud Ibn Tawud shine Abdullah Ibn Tawud al-Yamani an gane ko Tawus al-Yamani kuma ɗaya daga cikin manyan malamai ne Tawus Ibn Kaysan al-Yamani wata rana imamu zuhuri ya je wurin abdulmalik ibn marwan sai yake ce masa a makka gaba daya wa ka sani ginshiki wanda shine madogarar ilimi a makka in an tashi fatawa kai tsaye wurin shi za a nema sai ce in dai wannan ne kake nema sai a sa'u bin abi raba sai ya tambaye shi balarabe ne ko ba balarabe bane bai ce ba balarabe bane ba ce wai aiki kenan yace idan an je Yaman fa wane ne shugaban su sai ce Tawus ibnu Kaysan al-Yamani balarabe ne ko ba balarabe bane ce ba balarabe bane ba idan an je masar fa yace Yazid ibnu abdullah balarabe ne yace ba balarabe bane ba idan an je Sham fa yace Makhul kenan shine shugaban su balarabe ne yace ba balarabe bane ba idan an je Basra fa yace idan an je masar kan ai magana ta kare ga basari al-basri sayyidu tabi'ina balarabe ne ce ba balarabe bane ba <laughs> yace idan an je kufa fa yace ibrahimun nakhai yace to ji balarabe ne yace eh wannan kan balarabe ne yace da karkace ce ni yace ne da kan nace ce ka su ma waɗancan din ba launin fatar su ko yaran su bane ba ana samun girma a cikin addinin nan ta hanyar ilimi da takawa an gane ko yace inna dinu inna dinu man akhadha bihi sada wa man a'rada anhu saqat yace addini ne duk wanda ya rike shi da karfi zai zama shugaba cikin jama'arsa wanda ya jefar da shi kuma zai wulakanta an fahimta ko ka duba ginshikan malamai da suka shahara da fatawa lokacin tabi'a da tabi'ut tabi'i na duk ba larabawa a ciki dan ka gane addinin musulunci ba gado bane addinin musulunci na wanda ya rike shi ne kuma yi imani da shi ke aiki da shi an abihi ya karbo daga babansa Tawus an ibn Abbas magana ce daga Abdullahi dan Abbas annahu ra'a rajulan Abdullahi dan Abbas ya ga wani mutum in tafaza ya zabula lamma sami'a hadisan an annabi sallallahu alaihi wa yayin da ya ji an karantar da shi wani hadisi daga annabi tistifati wanda ya shafi sufofin Allah sai wannan mutum ya zabura istinkaran da zalika yana mai kokarin yin inkarin wannan sifa ta Allah kamar yanzu a ce Allah ya tabbata cikin Qur'ani ubangiji ya daidaita kan al'arshi sai wani ya zabura ya za'a wa Allah muhalli kamar a ce ubangiji ta'ala na saukowa idan ɗaya bisa ukun dare ya zo na ƙarshe dan ya ce ina mai neman ga sai wani zabura ya za a yi sauko kamar a ce ubangiji ta'ala na da kaza sai wani zabura ko sai Abdullah da ba zai ga wani mutum ya zabura yayin da aka ambace ta sifa cewa annabi ya tabbatar da ita matsayin sifar Allah istinkarin da zalika wannan mutum yana kokarin yin inkarin wannan abu fakala sai Abdullah da ba zai ce ma farraqa haula'i anan gurin akwai wajen lirabi guda uku ko bai su ce ma faraka haula'i ko ma farraka haula'i ko ma faraku haula'i ruwayoyi sun zo da wannan idan aka ce ma faraku ha'ula'i yana nufin me waɗannan suke jin tsoro alfarak shine alkhawf ma faraku ha'ula'i wannan da shi da ire sa wanda ke kan abin san akan akida sa me suke jin tsoro dan sun tabbatarwa Allah sifa daga cikin sifofin da ya tabbatarwa kansa ko sun tabbatar masa sunan da ya tabbatarwa kansa ko manzon sai tabbatar masa menene abin da suke jin tsoron ya same su nan sun yaga me zai faru wato Abdullahi dan Abu Zana musu mai. yana musu kamar gargadi yana faɗa wanda suke zaune da shi wanda su basu tashi ba wancan ya riga ya tashi amma yana so na sauran ya rike musu aqidar su so a ire da waɗancan wai suke jin tsoro su ce wa Allah da jinsa kan arziki yana bin tsoro su ce Allah yana ji a ce Allah yana gani su ce Allah mai mulki ne su ce Allah mai kudura ne shine ba sa son a faɗa me suke jin tsoro in su tabbatar da wannan wannan in mun dauke shi akan riwayan ma faraku haula sai zanto ma wato istifhamiyya ce faraku haula'i wato shine abin da aka tambaya din ma farqu haula'i menene abin tambaya ma istifhamiya da farqu sai zanto shine kabar haula'i kun mudaf ilai an gane ko a riwayar ma farraqa haula'i me ya rarraba waɗannan mutanen ma'ana ma farraqa haula'i sai suka ce ma'ana bici ko dai ma farraqa haula'i waɗannan mutanen ba su rarrabe ba ma'ana ma farraka haula bainal haqqi wal batil irin waɗannan mutanen ba tare da tsakanin ƙarya da gaskiya ba da aka yawan faɗa musu gaskiya sai ga suna inkarin ta don sun ji ta yawan faɗa gaskiya kuma sai ga sun yi mai sun yadda saboda su ba su da sikeli na gane ƙarya da gaskiya shine ma'ana ma farraka haula sai zanto ma nafiya ce farraka fi'ili madi haula shine mai shine abin nan dinsa can akwai bainul haqq wal batil da ake kaddara shi يعني هؤلاء هذا وأمثاله ما فرقوا بين الحق والباطل لذلك ينتفضون عند أسمائهم حديث بين طياته صفة من صفات الله سبحانه وتعالى sai zan to kamar ba su rabe tsakanin karya da gaskiya ba da haka ne da an faɗo wani hadisi da ya kunshi siffar Allah wanda su su sani ba sai su tashi zubar wajen kuma in kuma da wannan kenan shine ma'ana ma farraka haula'i sai da aka sai ma faraka haula'i ma'anan sa daidai ke da ma farraka domin sai idan farraka yana zuwa da haka farraka mudari kuma yufarriku sai zanto nazar tafrik yana zuwa kuma faraka yafriku farkan dukkan sa qira'a ta tabbata da shi cikin fadin Allah ta'ala a suratul isra'i wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muktil a wata qira'an wa qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi ala muktin farraqa da faraka dun ma'anar su daya a larabci kamar nazzala ne da da anzala nazzala da anzala dukkan su ma'anar su daya sai ni kawai akan tsanta bambanci daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan a waɗansu lokuta kun fahimta ko to kenan a riwayan farko ma faraku ha'ula'i ma istifhamiyya ce farku ha'ula'i kuma daban an gane ko sai to ma istifhamiya da farqu mudaf wanda shine kabar kuma shine mudaf haula mudaf ilayhi amma ma farraka haula farraka sai to fi ma dun haula shine fa'il sa to a lokacin nan ma sai to lafiya ce an gane ko waɗansu kuma duk da haka suka ce ma din anan istifhamiya ce sai to ma farraka haula me ya raba tsakanin waɗannan mutanen ma'ana da sauran jama'a ma farraka haula bainahum wa bainu baqiyatil muslimina sauran musulmai su yi imani su kuma su ki imani me yasa duk zai yi daukan wa a takaice dai kun bai jima na hadisin ko ma faraqu haula'i me waɗannan ke jin tsoro wajen tabbatar da wata sifa cikin sifofin Allah yajiduna rikatan inda muhkamihi za ka samu suna samun natsuwar zuciya rikka ne allin taushin zuciya inda muhkamihi yayin da aka karantar da muhkam na alkur'ani. muhkam shine dukkan ma'ayar da ma'anarta take walwala kamar ta halal da haram da sauransu wa yuhlikuna inda mutashabihi amma sai su halaka yayin da aka karanta mutashabih na alqur'ani mutashabih shine duk kalmar da ma'anarta bata fito salari ba kamar alif lam mim ba ba ta da ma'ana a larabci to amma dai ma'anan alif an san alif ne lamun kuma lamun ne mimun dukkan su uku harfa ne cikin harfan larabci kaga koyaya akwai wata ma'ana dai da mutum zai kalata ba ka cewa idan an ce alif lam mim ban fahimci komai ba a'a sai ka san na farko ne na biyu mi lam ne kuma na uku ne sai ka fahimci wani abu <laughs> amma ka ce ban fahimci komai ba kana ba ta taso ba amma idan an ce yana wada su ukun ajira alif lam mim me ma'anar sa sai ka ce to Allah ne ya sani ina fata an fahimta to irin wannan ma'anar da basu sani ba me yasa suke inkaranta ai kamata yi su yi imani da abin ko sun fahimci ma'anarsa ko za su fahimta ba shine ma'anar suna samun natsuwar zuciya inda muhkamihi yayin da aka karanta muhkam na alqur'ani wa yuhlikuna inda mutashabihi amma kuma su halaka idan an karanta mutashabi na alqur'ani wannan riwaya daga Abdullah dan Abbas isnadin ta sahihi ne an gane ko isnadin ta sahihi ne kamar da Imam Abdurrazzaq ya rawaito sanadin sahihi ne to anan gurin kenan a cikin alqur'ani akwai muhkam akwai mutashabih shine kuma abinda Allah ya tabbatar cikin alqur'ani huwa allazi anzala alaykal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutatabihat fa amma allazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min hub min ibtida' alfitna wa ibtida' tawili wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وتذكر القرآن أتى آيات da suke muhkamat kuma su suka fi akwai ayoyin da suke mutashabihat waɗannan mutashabihat din su a cikin alkur'ani su ma akwai su amma babu wanda ya san ma'anar su sai Allah dukkan waɗanda suke son su fatar da mutane to kan bi mutashabih ne su ba shi karkatacciyar ma'ana amma ba sa ɗaukar muhukam su yi hujja da shi an gane ko to menene muhukam menene mutashabih a gaskiya akwai maganganu na malamai magabata game da muhukam da mutashabih akwai magana da aka rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud yake cewa kana alkitabu al-awwal yanzilu min babin wahidin ala harfin wahid yace littattafai irin wannan da aka saukar a da suna sauka ne babi guda sannan kuma wato ainihin harafi guda abin nufi suna sauka ne da salon sauka daya sannan kuma suna yin magana ne da harshe daya ba a tara harsuna a ciki yace fa nazala al-qur'anu min sab'ati abwabin ala sab'ati ahruf sai al-qur'ani mai girma ya sauka ta hanyar babuka guda bakwai sannan kuma harfa guda bakwai abinda ake nufi da harfa ya yarukan larabci shi larabci kadaitaccen yare ne guda daya amma a cikinsa akwai rassa wanda ake samun bambancin waɗansu kalmomi daga wannan kabila ta laraba zuwa ga waccan kabila daga wannan zuwa wannan kamar yadda idan ka ɗauki hausa da kano da zaria da katsina da sakkwato da daura da damagaran ko da kyale duk wanda ne na ka da da yawa a idan ka dauki waɗannan duk me ake yi hausa amma hausar Kano ta ga banda ta Sokoto ta Sokoto ta ga banda ta Zaria ta Zaria ta ga banda ta Daura tsakanin ta Daura da ta Sokoto kuma akwai bambanci cikin al'amuran da dama masu yawan gaske amma dukkan su menene hausa ne to sab'atu ahruf din da aka saukar da alqur'ani shine wujuh wato fuskoki da larabcin ya kunsa wanda ake samun bambanci wajen furta wannan kalma daga wannan kabila zuwa wancan daga wancan zuwa wancan shine sab'atu ahruf to amma menene ababai guda bakwai babuka guda bakwai da alqur'ani ya sauka da shi abdullahi dan mas'ud yake zajrun wa amrun wa halalun wa haramun wa muhkamun wa mutashabihun wa amsal ababai guda nawa kenan bakwai shine yake nufin sab'atu abwab babukan alqur'ani kenan zadrun gargadi cewa kar kai kaza wa amrun umarni cewa yi kaza wa halalun cewa an halatta maka kaza wa haramun cewa an haramta maka kaza wa muhkamun da aya da suke muhkama wadda ma'anarta a fili wa mutashabihun da aya da suke mutashabiha ma'anarta tana cikin lungu wa amsalun da ko misalai da Allah ya buga ya zama babu kano kenan bakwai sai sai fa ahillu halalahu ku halatta duk abin da Qur'ani ya tabbatar da halaccin sa wa harrimu haramahu ku kudurce haramcin duk abin da Qur'ani ya tabbatar da haramcin sa waf'alu ma umirtum bihi ku aikata duk abin da aka umarce ku wantahu amma nuhitum anhu wantahu amma nuhitum anhu ku daina duk abin da aka hane ku wa tabiru bi amsalihi ku dauki izina ta hanyar misalai da qur'ani ya buga wa amalu bi muhkamihi ku yi aiki da muhkam sa shine duk ayat da ta take sanari wa aminu bi mutashabihi ku yi imani da mutashabihi kar ku kare ta idan an fada muku wa qulu amanna bihi kullum min inda ku ringa cewa wannan riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud hakim ya ruwaito Imam Asyuti ya kawo a cikin Durrul Mansur sana hadisi ne sahihi na Tirmidhi Albani ya inganta shi an gane ko duk sauran idan mun idan mun bi su lokaci ba zai sama kawo su ba duk suna nuna cikin alkur'ani akwai muhkam akwai mutashabi muhkam abinda ma'anarsa ke fili mutashabi wanda ma'anarsa ke boye waɗansu ma suka ce muhkam wanda yake shine nasikh mutashabihi wanda yake mansukh an shafe hukuncin sa to kaga idan aka ce an shafe hukuncin sa sai dai kai imani da abin kenan amma ba lalle ne kai ne aiki da shi ba wanda yake shi kuma mansu nasikh din zaka yi imani da shi zaka yi aiki da shi kaga dama da mahukan da mutashabihi dama an ce kullun min inda rabbina da haka mutum zai imani da shi gaba daya to abin da ya rage kawai nake son karasa mana shine siffofin da suke kunshe da ayoyin da suke kunshe da siffofin Allah shi suna cikin mawakan ne ko suna cikin mutuwa da Da yawa daga cikin masu bida suna daukan su cewa suna cikin mutuwa da haka ba a san ma'anar su ba haka wajen yan bida suka ce ba a san ma'anar su ba hal nuna illa an yati yahum Allah ce wannan ba mu san ma'anar ta ba dan idan aka ce yana zuwa to an kwatanta shi da dan adam dan haka da yana zuwa ba amma mun san ko menene ba ba musamman anasta ba mun fawwala al'amari zuwa ga Allah an gane ko la ta kafa innani ma kuma asma'u wa ara Allah ce ina ji ina san ce a da asma'u da ara dubu musamman anas ba dan mun ji asma'u yana ji to wannan ke nunawa kamar mutum na mayar da martani ga ubangiji qur'ani gaba ɗaya ma'anarsa a sarri take dan Allah ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati to tadabburi da Allah mu ce ce mutum yayi lura da ayoyinsa yana nufin wani bangare na alqur'ani ko duka gaba ɗayansa dan yace kitabun anzalnahu ilayka mubarakun dukan wannan menene qur'ani gaba daya sai ce liyadabbaru ayatihi dan su kula da ayoyinsa to zai iya yiwa ka kula da ayoyin abu ka dauki izinin alhali baka san anasa ba to idan aka ce ga waɗansu ayoyi ba su da ma'ana cikin Qur'ani ma'anar ta kenan ga wani abu Allah ya ce mai yi tadabburi da shi ba da ma'ana to ya za a yi tadabburi shi yasa salaf ke cewa komai na cikin alqur'ani ma'anarsa an san shi komai na cikin alqur'ani ma'anarsa an san shi makurar ka ce alif lam mim baya da ma'ana sai ce a'a yana da ma'ana akwai alif ka sani lamun ka sani mimun ka sani ka san ma'anan daidaikon haruffan amma an hada su da juna baka san su ba to kai me ake son ka dauki izina akai ka dauki ma'anar komin kankanta ta da ka fahimta sauran da baka fahimta baka kyale amma ka ce gaba ɗaya ni ban san komai ba tsakanin alif da lam da ya zama inkar ne wannan kawai kun fahimta da kyau to sun sufofin Allah fa kamar cewa hal yanzuruna illa an yatiyahum Allah to sai malamai suka ce su sufofin Allah mutashabih ne bi itibarin wa ghayr mutashabihun bi itibarin akhar mu kam ne ta wani lokacin mutashabihi ne ta wani lokacin yaushe suke zama muhkam dangane da ma'ana alfaran ne min lokacin kowa ya san ja'a fi'li madi ne na yaji'u masdarinsa almaji kowa ya san illa an ya'tihum ne wato masdarinsa shine mai al la yanzuru Allah ila yawm al kowa ya san nazara madi yanzuru mudari'i an-nazaru shine mai masdarin kalmar kowa ya san ma'anar as-sami'u da al-basiru duk wannan ma'anoninsu a larabci an sani amma hakikanin siffantuwar Allah da sufa wannan Allah bai kansa sani kaifiyar siffantuwar Allah da sufa wannan Allah bai kansa sani idan aka ce yaya zuwan Allah kake sai ce ban san yaya zuwan sai yake ba shi bai kansa sani amma an yi atiyahumullahu me yake nufi suka ce Allah zai zo yanzu ka yadda zai zo amma a yaya zai zo bai faɗa maka yadda zai zo ba amma ya baka labarin wannan ku kowa dan adam wani lokacin haka na faruwa wani ya bugo waya daga Lagos ya ce wane gani nan zan zo ranar litinin sai ka zo ka bada labarin wane zai zo ranar litinin idan muka tambaye ka zai zo a jirgin kasa zai zo a mota zai zo a jirgin sama ce eh to kaifiyar sanin dai ban sani ba ya dai ce zai zo ba haka bane ba jahiltar a wane yanayi zai zo baya sa ka yi inkarin zuwa ina fata kun fahimta da kyau wane zai yi azumi da haka yana bukatan sahur ko yazo ba da labarin yayi sahur kaga zaka ce wani yayi sahur da me yayi sahur wannan kuma shine ya sani amma ni dai ba bani labarin yayi sahur jahiltan da me yi sahur baka cewa to ƙarya ne bai yi ba tun da ban san da me yayi ba sai ya zama shirme kenan <laughs> ba zai yi ba to haka jahiltar kaifiyar yadda Allah ya siffanta da sufofi ba sa kai inkarin su ma'ana Allah ya bada labarin yana sauka sai dan bida ya zo ya ce maka to idan ya sauka ya zai bar al'arshi sai ka ce to ya bada labarin yana sauka lalle na yadda yana sauka amma yaya saukar take ya biyo kansa sani zai baro al'arshi ne sai ka ce idan ka ce zai baro al'arshi ya zama kamar saukan wani daga kan kujera kaman saukar wani daga kan mota kamar saukowar wani daga kan bishiya wanda idza nazala anha khala minha an gane ko khalat minhu kai to wannan ko ba shi ake nufi ba dan idan an yi haka an kamanta Allah da wani amma zai sauko dole zai sauko tun da ya bada labari yaya zai sauko ban sani ba ya daidaita kan al'arfi dole ya daidaita tun da ya bada labari dole mu gaskata a yaya ya daidaita shi biyo kansa sani yana ji eh mun yadda yana ji tun da ya bada labari yaya yake ji shi ya biyo kansa sani yana gani mun yadda yana gani tun da ya bada labari yaya yake gani wannan shi biyo kansa sani dukkan siffofin Allah ya zaka dauke su yayin da duka zo kace a'a baya ji a'a baya gani ai ba gani ake nufi kaza ake nufi ai ba daidaita kana shi ba ake nufi mamayar mulki ake nufi ai ba saukowa ba ake nufi saukowar rahama ake nufi yanzu ka ka inkarin saukowar ne ka inkarin daidaitar ka inkarin jin ka inkarin ganin ka inkarin me duka sauran haka idan ka ce yana saukowa kamar saukowata ta yana ji kamar jina yana gani ka sake fada cikin wata zara dan ka kamanta Allah da me da dan adam wanda Allah kuma ta'ala laysa kamislihi kai yanzu ka kamanta shi da wani wata bid'a ce daban dama bid'o'in guda biyu ne ko dai ta'tili ka rushe sufar ko ko me tamsili ka kamanta shi da wani dukkan guda biyu wakila tarafai qasdul umuri zamimun dukkan su guda biyun kuma wato abin zargi ne amma sai dai ka tsaya tsaka tsakiya ka tabbatar da sufar ba tare da ka kamanta shi ba shine malamai ke cewa isbatun bila tamsili isbatun bila tamsilin kenan da kuma nafiyun bila ta'til nafiyun bila ta'til isbatun bila tamthil duk wanda ya fahimci wannan sai ya fahimci tauhidul asma wa sifat daidai wanda ya kasa fahimta wannan dole kuskuren sa yawa cikin tauhidul asma wa sifat ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك yayin da Qurayshawa suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ambatan sunan ar-rahman sai suka yi masa inkarin haka fa anzalallahu fihim wa hum yakfuruna bir-rahman sai Allah ya saukar cikin lamarin su yace wa hum yakfuruna bir-rahman wato su suna inkarin ar-rahmanu an gane ko fihi masail cikin wannan babi akwai mas'aloli al-ula mas'ala ta farko adamul imani bi jahdi shay'in min al-asma'i wa sifat korewa mutum imani yayin da ya musu wani suna daga cikin sunayen Allah ko sifa cikin sufofinsa lalle dukkan wanda ya inkari na suna daga cikin sunayen Allah ko sifa cikin sufofinsa to wannan an kore imani gaba da ana ba da imani baya cikin musulmai to mun yi magana inkarin iri ne ko ko inkari na takzib ko inkari na ta'wil na ta'wili kuma da bangarorin su guda biyu duk bayani ya gabata as-saniyatu mas'ala ta biyu tafsiru ayatin ra'adi mun fahimci tafsirin ayan nan da ke cikin suratul ra'adi كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب السادسة مسألة أكو ترك التحديث بما لا يفهم السامع barin yin magana da abin da mai saurare baya fahimta idan mai saurare baya fahimtar maganar ka to bai kamata ba ka ce zaka isar masa wani sako dan kada kasawar ka wajen bayani ta sa ya kare ta abu kada kasawar ta sa kare ta abu sai zanto ya kare ta Allah da manzansa amma la mubashiratan bal bi wasitatil mutakallim da wasu da mai magana dan shi ya kasa bayani shi yasa kullum ake son ba kowa cikin daidaikun mutane ke karanta suwa kowa azantarwa ba yawa mutum ɗaya nasiha wannan haƙƙi ne na kan kowa amma tare jama'a ka karantar da su addini tun da fahimtar su ta zanto daban-daban ilimomin su ya zanto daban-daban wani kwararren ɗan kasuwa kasuwanci ya iya wani dan boko wani malamin addini wani ya riga ya koshi da bid'a banda littattafan bid'a bai taɓa fahimtar komai ba lokaci guda su taru ka karantar da su wani abu na addini to dole sai ka yi takazan san sai ka wahalar da kanka sai ka matsawa kanka wajen koro dukkan wani bayani da zai iya gamsar da mai saurare abin da kai gwargwadon ikon ka ya wadatar inda ka kasa Allah ya ga gajiyawar ka a baka kin kokari ka zama abin zargi kenan an fahimta ko الرابعة مسألة هدو ذكر an ambatan illar da ta sa ba a yadda ba mutum yi wa mutane magana da abin da ba su fahimta illar ita ce annahu yufdi ila takzibillahi wa rasulihi wannan na bayuwa zuwa ga mutane su karyata Allah da manzansa in sun kasa fahimtar bayanin ka su karyata ayar da ka faɗa ko hadisi walau lam yata'ammadil munkiru ko da shi mai inkarin da ya karyata Allah da manzansa ba da ganganci yayi ba saboda gajiyawar ka wajen bayani al-khamisatu mas'ala ta biyar kalamu ibn Abbas maganar Abdullahi dan Abbas liman istankara shay'an dangane da mutumin da ya inkarin wani abu min zalika cikin abin da aka ambata wa annahu ahlakahu cewa inkarin wannan abu din zai iya halaka shi inkarin wata sifa cikin sifofin Allah ko sunaye cikin sunayen Allah subhanahu wa ina ganin saboda lokaci sai mu dakata nan me kace a'a wannan kuskure ne duk wanda ya fassara wannan hadisi cewa au allamtahu adam min khalq abinda ka sanar da shi wani bawa cikin bayinka abinda bawa yake nufi da annabi sallallahu alaihi wasallam bawa cikin waɗanda ake wa wahayi ba wai bawa ga magarin bawa ba dan wani bawa da Allah ke sanar da shi kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ke sanar da shi kaga duk wanda ake wa wahayi to Allah ya sanar da shi amma wanda ba wahayi ake masa ko wani ne ya koya maka wani abu da Allah ya baka fahimta ne amma koyarwar wani ce ina fatan ka fahimta wanda duk ba annabi ba amma annabi ko Allah ne ya sanar da shi wa Allah maka malam ta alam wa kana fadlullahi alayka azima da aka kuskure ne fassara fassara cewa au allamta huwa da min khalqik cewa kowa ya yi wa Allah suna ya fada dan wai Allah ne ya sanar da shi wannan suna a wannan ba daidai bane ba to sai mu dakata haka abinda muka fada na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi ya